salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi kamar yi ta gari hadisi wasan zaka da sunnatu bi ila yau amma ba a ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a rantu alas janari kawon jamiya shafi na talatin da biyu Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alallahu li Musa Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam a cika limati wato na zabe ga kaina na zabe ka ga kaina wa qala wa yuhadhirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa nafsa hudu wa qala kataba rabbukum ala nafsihi rahma yace kataba rabbukum ar-rahma ala nafsihi ubangijinku ya rubuta rahma ga kanshi وقال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي الله تعلم ما في نفسي كاسا ابن دكي cikin raina ya Allah anan annab Musa annab Isa annab Isa alayhi salam yace ta'lam ma fi nafsi ya Allah kasan abin da ke cikin raina wala alam ma fi nafsi ban san abin da ke cikin naka ba sun maƙala kullu nafsin za'iqatul maut kaga sai Allah ya ce kowane rai mai ƙanƙanan mutuwa ne kowanne rai mai tsantsanin mutuwa ne to tunda ce kullu haka Allah kuma yin da tunda Allah ya ce ta ta'alau ma fi nafsi yana nabi isa ya ce ta'alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsik ko wa yuhazzirukum Allah nafsa wa salatuka li nafsi kuma da ce kullu nafsin za'iqatul maut kowanne nafs mai tsantsanin mutuwa ne kaga wannan amri shin har shi nafs na Allah Kuma fahimci wannan nan kokarin rajji ne ga su mutazila ko yan jami'a masu cewa qur'ani halitta ne ta hanyar cewa a can da ke cewa nan Allah wallahu wa kulli shay Allah shine mahalicin kowane abu kulli shay to ai qur'ani shi ne shi to Allah shi mai halittar alqur'ani ne kullu rai Allah shi ne mai halittar kullu shay'in Allah mai halitta komai to ai Qur'ani shehun ne to wallahu khaliqul Qur'ani jisu Allah shi ya halitta Qur'ani shi za sai malamin yake kawo musu wannan in haka dai ko to ga abin Allah ya faɗa shi kanshi Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu wa salatuka li nafsi sai kuma ce kullu nafsi za'iqatul maut an gani kowane nafs mai ɗanɗanon mutuwa ne to Allah nafs ne to Allah bai kenan an fahimci wannan yawwa to wannan shine raddin da Imam Ahmad ya musu akan wannan matsala na faqad urifa min aqalin anillah faqad arafa man aqala anillah hakika duk mutumin da ya fahimci Allah ya sani annahu la ya'ni nafsuhu ma la anfu cewa ya san cewa Allah ba yana nufin kanshi bane nan da ya ce kullu su kasu maut da kanshi kowa ya san wannan an wannan am ne amma ban da Allah a ciki na'am allati tazuqul maut wato ma al'amfus ban da Allah daga cikin rayuka wanda suke ɗanɗana mutuwa na'am وقد ذكر الله عز وجل كل نفس حقيقة الله يا أمبتي كل نفس قوة رأي فكذلك إذا قال خالق كل شيء هكذا إذا يجي والله خالق كل شيء الله شيني مالك شن كون أبو شيء لا يعني نفسه بايع نبن كنش قل أي شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله كان الله شيء ne lan ta kal ashiya to idan Allah ya ce wallahu khaliqu kulli shay hada kanshi banda kanshi نعم وقد ذكر الله عز وجل كل الحكم ولا علمه ولا لا يعني نفسه ولا علمه الله باينا نفهم كنش بني هو باينا نفهم علم بني ولا كلامه ba yana nufin maganarsa ba ne mala ashiya'il makhluqa tare da abubuwan da aka halitta Allah ba yana nufin kanshi bane tare da abubuwan da aka halitta fa fi hadha dilala wa bayan man aqala an Allah a cikin wannan akwai dalili akwai nuni akwai bayani ga wanda ya gane Allah wanda ya fahimci Allah ya san Allah ba halitta bane ya san maganar Allah ba halitta bane shi فرحم الله من فكر ورجع عن القول الذي الله الله يرحمه ga wanda ya tunani kuma ya dawo daga barin magana wanda ya saba mu kitabu was sunna Allah ya rahama ga duk mutumin da ya gano gaskiya ya janye daga barna walan yaqul ala la illa al kuma ya zama to bai faɗi ga Allah wani abu ba ce gaskiya fa inna Allah qad akhadha mithaqa khalqi domin lalle Allah ta'ala ya karbi alƙawarin halittunsa fa qala sai Allah ya cewa lam yuqaz alaihim mithaqul kitab shin ba a ciranto gare su ba wato alƙawari na littafi Allah ya kulu wa Allah illa alhaq. haq cewa ba kansu faɗi ga Allah komai sai gaskiya وقال في آية أخرى الله يفعل وتا آية كما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها كوي أبنجي يا هرب abin da ya bayyana daga cikinta da abin da ya koya sannan ubangiji na ya haramta zunubi da kuma zalunci ba tare da haƙƙi ba sannan ubangiji ya haramta ku yi shirka da Allah ko haɗa Allah da abin da wani hujja bai sauka a gare shi ba abinda Allah bai saukar da wani hujja kan shi ba an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sanan ku faɗi ga Allah Allah ya hana ku faɗi ga Allah abinda ba ku sani ba faqad harrama Allah an yuqal alayhi kadhib Allah haƙiƙa ya haramta a faɗi ƙarya gare shi faqad qala Allah Allah ya ce wa yawmal qiyamati tara allazina kadabu ala ala allahi wujuhum muswadda ranan kiyama zaka ga wa'annan da suka yi ƙarya ga Allah wujuhum wadda. fuskar su yana nan bakin irin a'adana Allah wa iyyakum min fitnatil mudallil min fitani min fitanil Allah ya tsare mu da ku daga fitinuna masu batar da mutane وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن حقيقة الله تعالى يا أمبتش مجنسا أولاً دبعتي وبابيبا لغتشي القرآن فسموه كلاما الله يكرا القرآن مجنسا bai kira Alƙur'ani halitta ba hmm. babu inda aka samu inda Allah ya kira qur'ani halitta ko inda Allah ya ce ya halicci qur'ani babu shi qawluhu fatalaka adamu min rabbihi kalima hmm. kalimat fatalaka adamu min rabbihi kalimat annabi adam ya karbi kalmomi daga ubangijin ubangijinsa وقال وقد قال فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الحالي wasu bangare daga cikin su suna jin maganar Allah da ce yasma'una khalqan lahi ba nam wa qala wa lamma ja'a Musa li wa kana Allah ya a lokacin da annabi Musa ya zo zuwa ga miqatin zuwa ga wajen haduwan mu annabi Musa lokacin ya je karbo a taura lokacin da ya je wajen da zai karbo a taura wa kallamahu rabbu sai ubangijinsa ya masa magana قال إني إني استفيتك على الناس رسالة الله يأتي إني استفيتك Musa lalle na zabe ka akan sauran mutane bi risalati da bi kalami ko magana ta ce ga kalki ba wa kallama Allah Musa taklima Allah kuma yace wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da Musa su kili magayin magana. Allah ya ce, Aminu billahi wa rasuli. Ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa annabi Annabi ba ummi. Allazi yu'minu billahi wa kalimati. Wanda yake gaskata Allah da kuma kalmomin Allah. نعم فأخبرنا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله. Allah ta'ala ya ba mu labari cewa من الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana imani yana gaskata maganar Allah Allah ya ce suna so su caccanza maganganun Allah وقال لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دا تيكو يا كسانشي تودا ga kalmar ubangiji da teku ya zama tawada wanda ake rubuta kalmomin ubangiji da shi da teku ya kare gaba kafin kalmomin ubangiji na ya kare wa qala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyanka ya nemi makwabtakanka ka ba shi kariya ta Allah har sai ya ji maganar Allah ولم يكن حتى يسمع خلق الله بيجي حتى يسمع خلق الله يبا أغاني فأجره حتى يسمع خلق الله بيجي أغبا وتو كباش كاريا حتى يجي حليتك الله حليتك الله با fa haza mansusun bi wannan gashi an yi nassin shi an yi bayanin shi karara da harshen larabci mubin a bayyane cewa alkur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta bane shi baya bukatar wani fassara huwa mubinun bihamdillah shi wannan a bayyane yake da godiyar Allah ta'ala na'am talimi talimi talimi shi karya karya da take ta yaya shi makarinci zai daɗe yana cin kanzuwa amma ranar da Allah ta'ala ya zo kan masa shi ke nan kaga wayannan mutane sun daɗe suna cin kasuwa sun daɗe suna kama malaman musulunci malaman sunna a kama malami a kashe shi a kama malami a fage shi dole sai ya yi ta qur'ani halittu amma lokacin da Allah ta'ala ya kawo ƙarshen su sai aka fa aka yarda a zauna a ringa munazara da su sai malaman sunna suka zauna suka yi munazara kuma suka kure su a gaban taron jama'a an gane ku shi kenan wannan maza ba ta daina cin kasuwa a duniya amma da can sai da aka daɗe ba a makarantun islamiyya a makarantun zauri a makarantu kaza a ma'aikata na gwamnati dole ne sai ka yarda wa ƙur'ani halitta idan baka yarda da shi ba ba za a baka mukamin gwamnati ba in baka yarda da shi ba ita gwamnati ba za ta yi daga karantar ba a ce duk mutumin da ya yi yarda ƙur'ani magana Allah ne ba halitta ne bai dace ya karantar ba haka suka yi ta azabtar da malamai amma da Allah ya kawo ƙarshen su shi ke nan ga an dina labarin shi ne نعم تعليم متعلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قيل hakika an ce alƙasar min qillat at-ta'ammul fi manaqib al shi kasala yana faruwa ne daga karancin tunani dangane da darajar ilimi idan mutum bai san darajar ilimi ba shine zai ringa yin kasala daga yin nazari amma wanda ya san darajar ilimi to da daɗi ba daɗi zai dage yana neman shi ah, yanzu mutumin da ya san darajar kuɗi yana wasa wajen neman kuɗi ba ya wasa da sassafe ana sallar asuba wani ma sallar asuba tana da kansa ne akan hanya saboda neman mai neman abin duniya sannan kuma karfe sha ɗayan dare tun kafin asuba ya fita yana kankara rake ya kankara rake tun kafin asuba aka zo kai yi sallar asuba ya ci gaba har sha ɗayan dare yana tana siyarwa saboda ya san muhimmancin mai kuɗi amma da karatu ne yanzu aka ce tun kafin asuba ya zai karatu ya ci gaba da karatun nan har sha ɗaya dare wallahi ba zai ba sai da karatun jami'a kuma karatun jami'a neman duniya ne ya yi shi karatun jami'a ana yin shi ne don neman kuɗi an gani karatun jami'a za ka cewa ɗalibi yana mutunta malami sosai in ya gan shi ya karɓar mai littafi ya riga wani makewa ba komai sa yake wannan ba yana jin tsoro kada lektara ya kare shi ne sai ya ringa yin biyayya na musamman ga lektara a gani kuma ka ga yana gasa wa ɗalibi magana yana wulaƙanta ɗalibai yana kaza ma ɗalibai suna biyayya ɗalibai suna tawazu gare shi a da gaske ɗalibin suna zai zama sufi kaga yana wani makewa zai ya samu maki a wajen malami amma idan makarantar zaure ne malami ya dan ya dan baka wa dalibi rai zaka ji ya tafi yana ta da ya ce to ai in ci kadai ne ma yake da makarantar to an karatu ne. kawai ya zo yana wulakanta jama'a yana kaza yana kaza to shi dan adam duk abin da ya shafi tattalin arzikin shi baya wasa da shi abin da dan adam ke wasa da shi addinin shi a gari mafi yawan karatun jami'a ana yi ne don neman kuɗi mutum na so ne in ya gama yana so ya amfani da wannan kwalin ya zama abin duniya shi yasa malaman jami'a suke da mutunci a idan dalibai fiye da malaman zauri a wajen wasu daliban. na'am na'am wa fada'il eh wato shi kasala yana faruwa daga karancin tunani dangane da darajar ilimi da falalansa in baji lil muta'allim ya kamata ga ɗalibin ilimi an yaba asa nafsuhu ala tahsil ya motsar da kansa akan samun ilimi ɗalibi ya motsar da kansa an gane ya zaburar da kansa kan samun ilimi ya zaburar da kansa kan ƙoƙari da lizimta kullum ya ringa ƙoƙari yana lizimtar majalisi da kuɗi ake samu yanzu ba ɗalibin da zai fashi ko da mutum ba shi da lafiya zai yi ƙoƙari da daɗi ba daɗi yanzu saboda ya san ana gama karatu za a ɗan ɗauko ko da ɗari biyar da ke ba wa kullum wani ya ce ko ɗari ɗari ne ma a ce ana gama karatu ce kowa ya tsaya karɓi alawar na karatu kowa ya tsaya za a bashi kuɗi zai a bashi ɗari to ya san kullum zai samu wannan ɗari wala ba zai bashi ba wani an gani wannan majalisin zai zama to ba masaka tsinkiya a gare shi an gane ku eh. wal muwazabatu bil ta'ammul sai eh, ya kamata ya mutsar da kanshi akan samun ilimi da kokari da lizinta da بالتأمل ta hanyar tunani game da قبل فللا duk mutumin da yake tunani akan falalan abu ya san falalan ilimi to zai nace ya lizurci karatu fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumat lalle ilimi yana wanzuwa da wanzuwan wato da wanzuwan ilimin muka da wanzuwan abubuwan da ake so sani wal malu yafna amma dukiya fa yana karewa za a ce alhaji wani tsohon mai kudi ne ya taɓa yin kuɗi da a gane amma yanzu ya yi ritaya hmm. yanzu ba kuɗin amma ilimi ba cewa da ya taɓa yin karatu amma yanzu ba karatu ba taɓa cewa shi dukiya yana karewa amma karatu ba ya karewa kama kwala amirul mu'minin ali bin abi talib kaman yanda ali bin abi talib ya faɗa Allah ya masa rahama Allah ya kara masa yarda karamallahu wajha na me ma na karamallahu wajha mai ta'alili ya ce kamar yadda aliyu ya faɗa karamar lawa wajen hu shi ana iya cewa abubakar karamar lawa wajen hu umar karamar lawa wajen hu usman karamar lawa wajen hu talha karamar lawa wajen hu da sauransu ma za ka mafi yawan malamai kawai aliyu ne radiyallahu an suke cewa karamar lawa wajen hu to malamai na sunna sun ce ware aliyu bin abi talib shi kadai a ce masa karamar lawa wajen hu wato a ware shi kare wannan shi an ci ne shi an gani yan shi a ne suke so su ba ali na abi talib wani daraja na musamman shi za ka ga shi kaɗai kawai zai kira kalamar lawa wajen abu an gani idan aka tambaye su dalili me ya sanya ali ya zama kalamar lawa wajen abu ta ce shi kaɗai ne bai tsawa saboda kasancewa bai su jira ga gunki ba ina mata gani. ali bin abi talib bai su jira ga gunki ba ce wannan shi ne formula ɗin inda wannan shi ne formula za mu binciko sahabban da ba saba su jira hukunci ba irin su anas bin malik irin su abdullahi bin abbas irin su abdullahi bin umar irin su abdullahi bin zubair an gane da kananan sahabbai wanda aka haife su a rayuwarsu gaba ɗaya sun taso ne cikin musulunci ba saba su jira hukunci ba su ma sai a ce karrama lahu juwa hagu an gane wannan ko in dai babu dalili to menene yake hujja na aliyu shi kadai za a ware da wannan abu shi ne ibn bas ke cewa za ka iya cewa abubakar karramar lawa waje abu shi ma shi ma umar karramar lawa waje abu babu wani dalili na ware aliyu bin abi dalib da wannan to yanzu malaman da suka ware aliyu alhali su ba yan shi'a ba za mu doka su yan shi'a ne za mu ce sun tasirantu ne da shi'anci an gani sun tasirantu da ne daga cikin tasirantuwa da shi an ci zaka cewa sai ga ahalin suna yana imamu ali to abubakar ba shi ne shi Ba ka ji ana imamu abubakar imamu umar sai dai imamu ali karamar jawo to wannan tasirantuwa ne da 'yan shi'a aikin sauransu ma a imma ne su an gano wannan saboda haka baya halatta a keɓar shi aliyu shi kadai da karrama Allah wa jahu kuskure ne na'am ودينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن ilma yabqa la يزال Aliyu ke cewa mun yarda da kasan da Allah ya raba ya bamu mun yarda da me kasan da Allah ya raba ya bamu lana ilmu mu muna da ilimi kuma makiya suna da dukiya wani a ada imalu eh duk akwai lana ilmun wani a ada imalu muna da ilimi sannan makiyanmu suna da dukiya muna da ilimi jahilai suna da dukiya ya suna an ne. lalle dukiya yana karewa nan kusa wa innal ilma yabqa la yazalu amma lalle ilimi yana wanzuwa baya gushewa na'am na ba gano wannan shi aliyu ya ce ya yarda da abin da Allah ya raba ya bashi shi ya san darajar ilimi ya ce domin mu muna da ilimi su go makiya suna da dukiya muna da ilimi jahilai suna da dukiya kenan zama kuma da yake da dukiya jahili ne eh? in mun ga mutum da kuɗi kawai mutum da jahili a'a nan yana magana ne akan galib mafi yawan lokuta za ka cewa jahilai suke da dukiya amma ana samun mutanen kirki sosai ka gaza masu kuɗi yanzu a zamanin sahabbai ai akwai manya manyan sahabbai masu kuɗi abubakar radiyallahu anhu multi biloniya ne shi sannan kuma ga wannan ga Usman bin Affan ga irin su Talha bin Ubaidillah irin su Abdurrahman bin Auf akwai manya manya daga cikin sahabbai biloniya ne su an gano wannan ayi kuma sun taimaka wa musulunci da dukiyoyinsu da kawo kansu to ke kenan da kasancewa kaka ɗauka don mutum na da kuɗi ka ce mai jahili nan yana magana ne akan cewa Allah ya ba mu ilimi amma mafi yawa za ka cewa makiyanmu suke da dukiya to dukiya yana karewa nan kusa amma ilimi yana wanzuwa ba a yana mai wanzuwa ne baya gushewa yanzu da a baka ilimi da a baka dukiya wanda ka fi so tsakaninka da Allah ka yi adalci har cikin zuciyarka in an ce ka zaɓi ɗaya zuciya zai kare yayi wata rana kuma ilimin ba zai kare wani ya ce wa a najeriya kuɗi za su zaɓa wani zai ce allah ya ba shi ya ba shi dukiya insha allah daga da dukiyar zai nemi ilimi an gano wani ku to a ka'ida dai ilimi dai ya fi dukiya amma mutane a cikin zuciya sun fi son dukiya fiye da ilimi an gani amma a wajen Allah a wajen mummai duk mutumin da ya san abin da yake yi ilimi ya fi dukiya in zai yi mutum ya samu guda biyu to alhamdulillah amma an ce guda ɗaya kawai ake so to gara ilimi da shi ɗan adam ya fi son kuɗi to in kana da kuɗi za ka ji daɗin rayuwanka yadda kake so an gani in ko baka da kuɗi Allah ya baka ilimi ba kuɗi sai ka shiga cikin kunci ko babu wanda zai daraja ka sai wanda ya san darajar kawai zai daraja ka ko kaga malami yana da kuɗi a, yana da ilimi sosai amma ba shi da kuɗi za a iya taka shi ma a wuce amma idan mutum yana da kuɗi ba shi da ilimi za ga ana yawo jaji sama yawo jaji ƙasa ana mutunta shi saboda ana so a ɗan tsakura abin da yake da shi na dukiya an gano wani ku yawa wala na nafi'u ya hasulu bihi hasulun zikiri shi ilimi mai amfani kyakkyawan ambato yana faruwa da shi idan Allah ya ba mutum ilimi mai amfani kyakkyawan ambato yana tabbata gare shi za a dinga ambato ambatansa ambato mai kyau ana yaban shi wani buka zalika ba da wafati kuma wannan yana wanzuwa bayan rasuwansa innahu hayatun abadiyya domin shi ilimi mai amfani rayuwa ne na har abada yanzu ma labawa kuma Allah ya ji kansa yanzu ga shi shekara nawa da rasuwansa talatin da wani abu talatin da ɗaya ko to shekarar malam talatin da ɗaya da rasuwa Allah ya ji kansa amma har yanzu ana ambatan shi kuma ambatan shi malamai nawa suka zo duniya sun karanta amma an manta da su ga ɗan fujiyo shi ma ga shi ɗan fujiyo karantar wanda ya tsakanin shi da Allah ya ba da ilimi sai ba manta da shi ba su abdullahi gondi kaga nan sun ba da ilimi tsakaninsu da Allah kuma ilimin ya amfana al'umma sun gyara al'umma kuma gashi bayan su har yanzu ana ambatar su Allah ya gafarta musu hmm. an shaida na shi al'imam al'adal zahiri da yi karatu wannan zai zama izina ga ɗalibin ilimi a yanzu ke mutum da ɗan ji da tsise balle ta kama a gefe watsar da su ya koma neman kuma shi bai samu kuɗin ba. da gaske, ɗalibai suke kenan da zarar mutum ya ga ɗan ji mutum da karatu ya koma neman kuɗi kuma ya gama neman kuɗin garin kuma bai samu kuɗin ba. Hmm. Gara mutum ya haɗa biyu yana zuwa karatu sannan kuma ya je ya nemi kuɗi. a gane zafin nema baya kawo samu akwai wanda yake fita tun asuba tun kafin asuba zai fita ya tumfari kasu abin nan bakin dogo tun kana yaro ka san shi amma har yanzu bai kuɗi ba inda ilimi yake nema ne na ce haka wallahi da ya samu da ya samu albarka ka shekara talatin kana neman ilimi insha Allah ba za ka taɓe ba بسم بسم الله الرحمن الرحيم قول مسلم مذهب المالكي اعتقادهم أن السهولة عن النية أثناء أثناء الوضوء يوا قدر شيء وي شغلة mutum ya daga niyya a tsakiyar alwala wai yana mutum ya yi niyya an gane mutum ya yi niyya ya yi niyyar alwala niyyar alwala sai kuma ya dan shagaltu sai manta da niyya din to wai wannan manta wanda yi da niyya bayan da yayi niyyan yana bata shi shi alwala din kuna ne ka san yanzu mafi yawa daga cikin muka yi niyyar alwala sai kuma mutum ya ci gaba da alwala ya ma manta da niyyan to wai ana so ne wai idan mutum ya yi niyya tun farko ya ringa kudurce wannan niyya a zuciya shi yana kudurce har ƙarshen alwalan an gane ku to kudurcewansu lalle rafkana daga niyya tsakiyar alwala yana bata alwala na'am ba da nafiya ta tudu anna zuhula anna zuhula an niyya ba da tiyani biha wato wasu mutane suna kudin cewa wala lalle rafkana daga barin niyya bayan mutum ya riga ya zo da niyya ya riga ya zo da niyya fi mahalliha ya zo da niyya a mahallinsa inda rasulul wajhi a wajen wanke fuska da ba ta kaddama idan mutum na alwala malikiya sun ce zai fara niyya ne a wajen wanke fuska wai lalle tsafkana daga barin niyya bayan zuwa da ita a mahallinta inda ka sanin waje a wajen wanke fuska kama ta gane ku kamar yadda ya gabata wai yana bata alwara eh, wai dole ne kai niyya din nan ka tafiyar da niyya ka abotar da niyya hakan karshen alwalanka in ka ɗan rafka na gani shi ya ɓaci to in haka ne ko za a yi ɓace-ɓace kenan mutane nawa ne suke suke abutar da niyya tun daga farkon alwala har ƙarshe na da ya taɓa la ya wannan gudun cewa bai inganta ba domin علماء ba domin lallai malaman mazhaba sun tabbatar cewa lallai dogewa a cikin niyyar alwala mutum ya doge ya ci gaba da gudanar da wannan niyya a cikin zuciya tun daga farkon alwala har ƙarshensa wai sharaɗi ne a cikin isuwa sharaɗi ne a cikin isuwa in ko mutum bai yi haka ba alwalan bai isu ba alwalan bai yi ba illa annahu safaru zahabu an alqalb sai dai yanda lamarin yake ana gafarta tafiyar niyya daga zuciya ba da liyani biha eh bayan zuwa da ita wato ana gafartawa mutum ya riga ya zo da niyya daga bayan sai niyyar ya dan tafi daga zuciyarsa yana tunanin wani abu sai wani tunani ya dauke shi yana ta alwala tunanin niyyar alwala ya dauke shi ya zama to ya dauke niyyar daga zuciya to nan an gafarta masa saboda abu ne mai wahala musamman dan adam wanda yake da shugul da yawa a gani yana da tunani kala kala in ya riga ya niyya din nan tun farko sai daga baya sai ya rabka daga gare shi to insha Allah wannan ba komai نعم إلى ذلك أشار الإمام خليل في مختصر دولنا لي إمام خليل لأني إشارة قريش الاتفاق في مختصر حيث فعلا إني كتاب وأذوبها بعده ورفضها مختصر مختصر نيزا تدليا باينسا دكما كوري ليا إن أنقابر masa. wato niyya din ya kori daga zuciyarsa an gafarta masa alal kharshi arrafa da lokacin attar barin niyya din ya bar niyya din wal muradu bi fi kalami wato abin da yake nufi da shi a cikin maganarsa taqdiru ma wujida min al ibadat wato gurgurdan abin da aka samu na ibada wa niyya kal adam gurgurdan shi kaman babu ne wa zakar khalil annahu mukhtafarun aidan eh khalil ya ambata mai muktasar cewa an gafarta masa wato tabiyar niyya bayan alwala ya kammala alwala ya riga ya kammala sai mutum ya kore ya ce ya fasa bayan ya riga ya niyya tun farko sai daga bayan zai ce ya fasa yin niyya au fi azna'i ko a tsakiyar alwala za raja ko kammala bi niyyati idan ya dawo sai ya kammala shi da niyyar da niyyar dauke hadisi bil in ya dawo a kusa idan ya dawo a kusa ga zancen da ya shahara Na illa bi kammilu banda inda inda bai kammala shi ba aw kammalahu bi niyyati tabarrud ko kuma ya kammala alwala da niyyan wato sanyaya jiki ya fara yin alwalan da niyyan alwala daga baya da ya kai tsakiya ko da ya kusan gamawa sai ya kammala shi da sanya sanyaya jiki cewa yanzu ana gumi barin ɗan sanyaya jiki na sai zai yana wanke gaɓoɓin alwala to a nan wajen alwala bai yi ba tun da yanzu ya canza niyya kafin ya ƙare alwala sai canza niyya ya tashi daga niyyar alwala zuwa ga niyyar sanyaya jiki ko bayan tsawon lokaci imamu dalbir ya ce eh. uzubun niyya ai zahabu ha ba da Ai tafiyar niyya bayan ya zo da niyyar a farkon alwala نعم وذلك بأن التعبير حين زي الفرد الأول وانا جري يزمنتو بحالته دنيا با بحالته دي اتبا اوجا ايكتا abin da ba farillan farko ba ba kuwa gasar waje yi a wajen aikata abin da ba farillan farillan farko shine wanke fuska na la ya duru filodo eh a wajen wanke fuska sai niyya amma bayan ya gama wanke fuska sai ya manta da wannan niyya ɗin. a gani baya fitarwa cikin alwala na bi khilasin raf sabani in yi watsi da alwala ce alwalan nan na fasa ai yana cikin alwala ya ce alwalan nan na bata shi na fasa na'am ya azna yaftulu ma yaf'al ma fa'alahu minni ai eh, al ibdal fi ya bata alwalan a tsakiya yayi niyyar alwala yana cikin alwala ce kai alwalan ma na fasa sai ya ce na bata alwalan shikenan alwalan ya baci shi ne bi an yubtila ma fa'alahu minhu ya ba ta abin da ya aikata daga alwalan ka an yaqula bi qalbi kamar yace da zuciyarsa abdaltu wudu'i abdaltu wudu'i na bata alwalana innahu yabdul ala rajih lalle yana baci ga zancen da ya yayin jayi yi niyyar ka alwalan amma a tsakiyar alwalan sai ce ya bata to zancen da ya yi jayi wajen malamai ya baci wa yajibu alayhi ibtida'u in arada bihi salah ya zama wajibi ya sake sabon alwala in yana nufin sallah da shi sabanin ya kore shi ya ce ya bata alwalan bayan ya cika shi ba ya cutarwa sai dai idan da alwalan gaba daya hmm. ya ce wannan alwalan da na yi na bata shi wannan ba ya cutarwa laisa min nawafili isbali ba da faraq din dan bai daga cikin abin da ke hawar alwala mutum ya bata shi bayan ya gama hmm. misalin alwala akwai wanka نعم فائدة مهمة إيه فائدة مهمة قال السفتي المالكي إمام السفتي المالكي يأتي ما ذهب إلى الميزان duk wanda ya tafi wajen alwala don ya yi alwala duk wanda ya tafi wajen alwala don ya yi alwala wadda a lokacin da ya sadu zuwa gare ta ya yi alwala bai halatto da niyya ba amma bai yi dalilin tafiya shi wajen alwala bai yi tunanin shi na zuwa wajen kaga tun a farko ya yi niyya ko amma lokacin da ya sadu wajen sai ya yi alwala bai halatto da niyya ba a ce za a wu kasu da wul'awwal wato niyya shi na farko ya isan masa dama na ce bari da yi alwala kawai sai na fita da na fita na taho wajen alwala da na zo sai na zauna kawai da ka fara alwala ba halatto da niyan ba ya isa masa niyan farko na wakaza man amara zaujatahu aw khadimu haka nan wanda ya umarci matar shi ko boyi boyinsa an yadda ula gulma da ya tawazzata cewa je su ajiye mai ruwa don yayi alwala alam yastahdir niyya bai halatto da niyya ba a wajen da ya karbi wannan ruwa din li'anna talabahu al-ma' karina alaƙa su da tsahara domin neman wanda ya dinna karina ne wani alama ne mai ƙarfi akan niyyayin tsarki wannan shi ne ainihin niyya ya yi da akwai masu tunanin cewa idan mutum ya yi niyya idan mutum bai yi niyya wajen wanke fuska ba ta yi ba wa masu dole ne in za ka yi niyya sai farkon alwala din farkon alwala shi ne wanke fuska wai idan mutum bai yi niyya a lokacin ba to bai da alwala da wannan kuskure ne nan ba sai mutumin da ya fara ga sai da ƙarshe ya ci ya tsaya fata bayan idan sa kafin kidi da zai sai aka ce wani ba da misali nan ba eh, ba sai ba to da zai fara wanki gabobin alwala gaba ɗaya da niyyar sanya jiki kusan zafi sai da zo kuma tsakiya sai ce ka bari a alwala kawai ni alwala ba ya fara alwala da niyyar sanya jiki ya fara wacce gaɓoɓi da niyyar sanya jiki can zai ce bari in yi bari in yanzu na yi niyyar alwala da ƙarshe ba ta yi ba so da duk gaɓoɓin da ya wanke na farko ba da niyyar alwala ya yi su ba kaga ba alwala ya ba za ka wanke da da wani wani ya gama amma tun farko mai zo yi kwanci gaba yi a wannan ba ta yi ba Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن an إله إلا أنت أستغفرك وأتوب